Gwamnan bankin CBN Olayemi Kadoso ne ya bayyana hakan bayan taron kwamitin manufofin kuɗin bankin karo na 296 da aka gudanar daga ranar 22 zuwa 23 ga watan Yulin nan a birnin Abuja inda ya ce an ƙara kuɗin ruwan zuwa kaso 26.75 cikin 100. A bisa wannan matakin na bankin CBN na yau murya Amurka ta nemi ji ta bakin wasu masu gasa masara akan titunan Abuja inda wani ya ce an samu ɗan sauki saboda damina. Sunana Inusa Adamu, na sayar da masara nan SCBN Quarters. Kamar kwanakin ba ɗari biyu ne muke sayanta a ƙasa banda kuɗin mota, amma yanzu muna ɗan samun ta ɗari da hamsin ɗari da saba'in saba'in. Wata kuma ta ce. Madam Grace, daga wata biyu da sun wuce zuwa yanzu nan muna siya dubu ishirin ne yanzu mun samu karuwa dubu goma kai that buhun ya tashi dubu talatin kenan wallahi maneji ne kawai muna yi ba riba komai a wurin muna rokon su ne su duba talakawa din because in ya ci gaba haka wallahi akwai damuwa sosai kwamitin manufofin kuɗin cbn din da ya ba da dalilin da ya sanya aka ɗauki matakin ƙara kuɗin ruwan kamar yadda za ku ji daga bakin jagorar sashen manufofin kuɗin cbn sunana dr ladi raulatu balakefi mni to mun ɗaga kuɗin ruwa daga kaso ashirin da shida da ɗigon ashirin da biyar zuwa ashirin da shida da ɗigon saba'in da biyar to kuma abin da ya sa muka yi haka don muna son mu rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga in muka rage yawan kuɗin da ke zirga-zirga zai sauko da farashin abinci abubuwan 'yan ta'adda da ya sa manoma ba su samu sun yi shuki da yawa ba abinci ya yi karanci idan kuma kuɗi na da yawa kuma babu abinci da yawa da kuɗin zai siya farashin kaya za su tashi to wannan economics da aikin nan da muke yi yadda muke dubawa za mu je kasuwa mu dudduba farashin komai mu ga yawan kuma kuɗin da ke ƙasa to ta haka sai mu ga to yaya za mu yi mu rage kuɗin da ke hannun bankuna akwai kuma kuɗaɗen da suke waje da ba a bankuna suke ba da mu ba mu da yanci a kansu tunda mutane ba su kawo kuɗaɗen nan banki ba to su ma suna nan suna yawo a cikin kasuwa to saboda haka dole mu yi kokari mu ga mun rage yawan kuɗi da in muka rage yawan kuɗi insha Allah muna ganin kuɗin abinci zai sauka shin yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan matakin bankin na CBN malam Kasim Garba Kurfi ya ce ciki. Wannan ƙari bai ban mamaki ba. Abin da ya sa saboda hauhawar farashin abubuwa suna ƙara sama. To babban banki baya son hauhawar farashi tana sama. Domin idan hauhawar farashi tana sama abin da za a yi shine a ƙara kuɗin ruwa don a jawo hankulan masu sayan kaddara suna ajiyewa maimakon ka sai kaddara ka aje sai ka kawo kuɗinka a banki a baka kishi 27 da digo bakwai da biyar wannan ba karamin abu ne kuma an sama da shekara 20 ashirin kayan a gababan bankin najeriya ya yi haka amma ya zama mashi dole domin na farko dai ga hawa farashi na biyu kuma dala tana ƙara ƙarfi naira tana karewa wannan shi ya kawo haka a wani bangare kuma dakta raulatu ta yi ƙarin bayani akan batun maido da kuɗaɗen da aka daɗe ba a yi amfani da su a asusun bankunan kasuwanci zuwa babban bankin ƙasar akwai mutanen da suka bar kuɗaɗensu a banki ko don wani ya rasu ya bar kuɗi ba a sani ba ko kuma kai ma da kanka kana da ɗan kuɗi a cikin account ɗinka to yanzu duk mun ce a dawo da shi nan bankin Central Bank don mu sa ido a kansu amma kuma duk wanda ke son kuɗin shi in ya kawo shaida cewa wannan kuɗin shi ne za a ba shi wannan asusun shi ne ba mu son mu bari a hannun bankuna sai su ta kasuwanci da shi suna ƙara yawan kuɗi a kasuwa abinda kuma muke son mu rage. Najeriya dai na fama da matsalolin matsin tattalin arziki mafi muni musamman a baya-bayan nan wanda yayi sanadiyar tsadar rayuwa lamarin da masana tattalin arziki suke cewa cewa baya rasa nasaba da manufofin gwamnati halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya